wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita dabi hadihi wa tamtaka bi sunnati bi ila yawmi amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 28 ga watan Satumba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin adurar bahiya fi yi bainan najiya wal gawuya min firaqi hazir umma yau za mu tashi a cikin khilafu sabi sabani na bakwai na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal khilafu sabi واختلفوا في قتال مانع الزكاة ساباني نبقي wato sahabbai Allah ya kara musu yadda sun yi sabani game da yaƙan masu hana zakka shin waɗanda suka hana zakka za a yaƙe su ko ba za a yaƙe su ba sun yi sabani akan wannan fi khilafati abi bakr radiyallahu anhu a cikin shugabancin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu a lokacin ne abin ya faru ina fatan gani a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wafati a lokacin nan an nada abubakar radiyallahu anhu ya zama to shine ainihin khalifa to sai wasu mutane suka ce su ba za su bada zakka ba su ba za su bada zakka ga abubakar radiyallahu anhu ba su dama manzon Allah shi ba zakka to tunda manzon Allah ya riga ya rasu su gaskiya ba za su ba abubakar ba abubakar ya sa aka yi musu nasiha su kuma suka kafe suka ce su a tafau ba za su ba shi zakka ba a lokacin nan sai abubakar ya yanke hukunci akan cewa lallai sai ya yashe su an gano wannan ya yanke hukunci akan mai cewa lallai sai ya yashe su saboda sun hana zakka na'am ثم أجمعوا أمرهم على ضرورة ne. sa'annan sai suka tara al'amarinsu akan laluran yaƙansa cewa dole ne a yaƙi masu hana zakka amma da can sahabbai suna ganin babu wani dalili na yaƙan ainihin masu hana zakka din na'am ina qala abubakar radiyallahu anhu qawlatahu al-mashhura wato sun yanke hukunci akan yaƙan masu hana zakka lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya faɗi maganan shi shahararren maganan nan nashi wace magana ne wannan gatanan wallahi law mana'uni qalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi da sun hana ni akala ko da sun hana ni igiyan wato takunkumin nan na bakin dabba da za su hana ni igiyan nan ko kuma takunkumin nan na bakin dabba wanda ya kasance suna bayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam na qatantuhum ala manhi wallahi da na yake su akan hana shi kun ga dai ba a bada ainihin igiyan bakin dabban nan ko kuma takunkumi ko akala ba a bada shi a matsayin zakka ko to a kaddara cewa suna ba annabi wannan abun a matsayin zakka to sai ya zama to ni sun hana ni wallahi sai na yaƙe su akan hana shi an gane to a lokacin nan abubakar ya cije sosai ga umar nan umar kuma shi yana ganin bai dace a yaƙi wayannan mutane ba na. وحين قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس a lokacin da umar radiyallahu anhu ya ce musu ya ce abubakar yaya za ka yaƙi mutane ai baya halarta ka yaƙe su وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن أمرتني إن يجي متاني حتى يسنشي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما سيسنشي للي النبي محمد من ذا الله لي فمن قالها عصم مني ماله ماله ودمه إلا بحقها wato duk wanda ya faɗe ta wato ya tsare dukiyarsa da jinin shi daga gare ni sai dai idan akwai haƙƙi na musulunci in akwai haƙƙinta an gane ko wani hisabuhum ala Allah hisabu yana nan zuwa ga Allah fa qala Abu Bakr radiyallahu anhu to kun ga hujjan Umar ko wato umirtu an uqatila na hatta yaqulu la ilaha illa Allah to ai wayannan mutane sai kalmar shahada tunda wayannan mutane sai kalmar shahada to ai ba ka da iko ka yake su kuma wannan shine mahallin shahid na maganar Umar aka wayannan mutane manzo Allah bai ce an umurce ni yaki mutane har sai sun ba da zakka ba to wayannan mutane wato sun yi kalmar shahada tunda sun yi kalmar shahada baya halarta ka yaki su saboda haka sai Abubakar radiyallahu anhu ya ce wallahi bai wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah yace na rantsa da Allah wallahi da sannu zan yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da ni zakka kaga Allah subhanahu wata'ala ya hada su a waje ɗaya ne Inda Allah ya hada duk mutumin da ya raba wallahi sai na yake shi fa zakata haqqul mal domin lallai zakka haƙin dukiya ne wa qad qala illa bi haqqiha kuma dama annabi ya ce sai dai inda haƙƙinta saboda haka ai tun da akwai haƙƙinta to dole sai sun bayar in ba su bayar ba wallahi sai na yake su qala umar radiyallahu anhu sai umar radiyallahu anhu sai ce wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah sharaha sadra Abi Bakr radiyallahu anhu lil kitab yace na rantsa da Allah ba wani abu bane face na ga Allah ya riga ya bude kirjin Abubakar zuwa ga yaki Allah ya sa Abubakar ya gamsu da yin yaki fa raftu annahu al-haqq sai na gane cewa lallai magana shi gaskiya ne kun gane to kaga wannan magana an ga duba zahirin sa wato da da Abubakar radiyallahu anhu da Umar din babu wanda ya ga hadisin nan da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa anna Muhammadu rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tuna wa yu'tun zakata fa idza fa'alu zalik ku? gane ko akwai wannan ruwaya din cewa an umarce in yaƙi mutane har sai sun shaida la'ilaha illallah kuma sun shaida lalle annabi Muhammad manzo Allah ne sannan wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa zaka ta zuba da zaka kaga ai da Abubakar na da wannan hadisin kai tsaye da Umar ya kawo wancan hadisin sai annabi ya kawo mai wannan a sai Abubakar ya kawo wannan ya ce to ai ya kamata ka yi jam'i tsakanin wannan hadisi da wancan to sai ya zamanto da abubakar din da umar din babu wanda ya kawo wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi wasu daga cikin sahabbai sun san da shi an fahimci wannan ko kaga abubakar ya fitar da fikihu ne daga wannan hadisin umirtu an uqatila an ta ya qulu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah man qalaha kaza abubakar daga cikin wannan hadisi ya fitar cewa wallahi zai yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ce domin zakka haƙƙin dukiya ne an gane ko da saboda haka sai abubakar ya yi amfani da zurfin istinbadinsa sai ya fitar da ainihin hukunci duk da cewa bai ga wancan hadisin ba to wannan yana nuna mana akwai sanda za a ga malami ya yi istinbadi ba shi da ainihin wato bai da hadisi zai yi istinbadi ya yi ƙoƙari kuma zai ga kokarin shi ya dace da nasi an gane wannan ko to kamar yadda abubakar radiyallahu anhu yayi na'am kaga anan wajen sai daga bayan sai sahabbai suka gamsu cewa abubakar ya fi gaskiya sai suka ba shi haɗin kai sai aka yaƙi masu hana zakka din na'am ثم انشغلوا بعد ذلك بقتال من ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma sai suka shagaltu bayan haka da yaƙan waɗanda suka yi da'awan annabta bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam amsal musailama al-kazzab misali irin su musailama al-kazzab da suka yi da da'awan annabta wa sajja da irin su sajja wal aswad ibn zayd bin al-ambas da irin su al-aswad bin zayd al-ansi aswad al-ansi ah, fa kafa Allahu al-muslimina sharrahu sai Allah ya isa ma musulmi sharrin an gane nan gaba ɗaya, bayan annabi ya rasu sun yi ridda sun koma suna so su yaƙi ainihin gwamnatin musulunci abubakar radiyallahu anhu ya tsaya tsayi wanda ka ya yaƙe su sai Allah ta'ala ya isa wa musulmi sharrin nan ku duba irin ƙoƙarin da abubakar ke yi bayan annabi ya rasu ya ba da gudunmuwa mai tsoka sosai abubuwa da yawa wanda sahabbai ba sani ba abubakar ya wayar da su sabani ya kushe wanda da ba da abubakar ya sa baki ba Allah kada ya san irin fitinan da zai faru cikin al'umma a wannan lokaci an gano wannan ku kaga ya yaki nan masu hana zakka nan sannan kuma gashi ya yaki masu da'awan annabta duka ga kuma abubuwan da suka faru a baya da ya warware wa mutane na fitintinu radiyallahu an na'am ثم da بعد sun في قتال سائر المرتدين sannan kuma sai suka ci gaba bayan haka a wajen yakan sauran wa'anda suka yi ridda man shagalu bi qitali rum wa ghayrihim sannan suka shagaltu da yakan rumawa da wasu wato yakan turawa kenan da wasu su wa hum fi asna'i zalika ala kalimatin wahida su a cikin tsakiyar wannan suna kan kalma daya dukan su gaba ɗaya musulmi ne aqida daya manhaji daya komai nasu daya ba su da bambanci fi sa'irin usulin a cikin sauran abin da ya shafi usulin ba su da bambanci wani kana filafun fi zalika lokaci fi furoin din idda ya kasance saɓaninsu a wannan lokaci ya kasance a menene wajen furu'a ne na addini an gane akwai bambanci tsakanin sahabbai wajen furu'a amma wajen aƙida duk fahimtar su ɗaya ne kawai kamira fil jaddi min al wa ghayr dhalik Kamar suna da sabani game da gadon kaka daga yan uwa shin idan mutum ya mutu ya bar kaka da yan uwa yaya gadon zai kasance akwai wannan sabani akwai masu ganin kaka yana matsayin uba ne Shin da yana matsayin uba ne to ya kori yan uwa dama uba in yana nan yan uwa ba sa gado to in babu uba kaka sa kaka in yana nan yan uwa ba za su yi gado ba to sannan sai wasu ka ce la kaka matsayin shi kamar wato karfin shi da yan uwa ta ɗaya ne saboda haka kaka zai yi rabe ya tare da yan uwa ne da shi da yan uwa za su yi raba daidai an gane ko in ma su yi raba daidai ko kuma a ba kaka sudusi kaka sai ya zaɓa abin da ya fi mai sauki a nan wajen an yi saɓani akan wannan matsala ɗin zamanin sahabbai amma wannan saɓani bai sanya an raba masallaci ba bai sanya ana ta zagin juna ba bai sanya an samu sabanin da za a yi baran-baran ba misali ina fata gane saboda sabani ne wanda ba shi da alaka da mai da akida saka sabani irin wannan wanda kowa yana da nashi dalili to sai a duba wane ne mai karfin hujja mai karfin hujja sai a rinjayar da nashi wanda ya kuskure kuma a nema masa gafara an gane ku na'am al-khilafu to sabani na takwas اختلفوا في تولية أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخلافة سنن ما صحابي في ساباني كما أوجن شو قبان تد أبو بكر شو قبان تر وند أبو بكر رضي الله عنه يريد عمر بن الخطاب أبو بكر da zai rasu kai tsaye bai nemi shawarar kowa ba ya naɗa umar ɗan katsaf kawai ya ce umar ɗan katsaf shi zai zama to khalifa bayan rasuwansa radiyallahu an waqtal wafati a lokacin rasuwansa fa minan nasi man qala qad wallaita alaina qabwan ghalidha daga cikin mutane akwai wanda yace hakika ka nada mana mai fushi mai kaushin ka naɗa mana mutum mai tsananin fushi mai kaushin ɗabi'a saboda ka zai tarwatsa al'amarin al'umma وارتفع الخلاف بقول الصديق رضي الله عنه sai sabani ya gushe sabani ya dauke da maganan Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu law sa'alani rabbi yawm al-qiyamah yace da ubangiji na zai tambaye ni gobe kiyama la kuntu wallaitu alaihim khayrahu eh da na zai tambaye ni me yasa ka naɗa musu Umar dan Khattab radiyallahu anhu alhali kasan mutum ne mai kaushi mai kaza da na ce musu wallaitu alaihim khairahu da zan ce na nada musu wanda ya fi alkhairi gaba daya an gane wato ma'ana wato a gaban ubangiji da ubangiji zai tambaye zan ce na nada musu wanda ya fi su alkhairi gaba ki daya to daga nan sai kowa ya gamsu sai wannan sabani ya gushi amma ka gani abubakar yana da zurfin tunani da basira da ya tsaya neman shawara da kila ba umar za a nada ba za ce ya kamata a naɗa mutum mai laushi a naɗa mutum kaza kaza mai siffa kaza kaga yana da zafi a sa wani a sa wani to amma shi ya riga ya yi zurfin tunani da hangen nesan shi sai ga cewa gaskiya babu wanda ya fi cancanta ya jagoranci al'umma sai mutumin da yake da siffa irin na umar kuma umar tsina lokacin da ya mulki har ya gama mulki babu wani dan tawaye babu wani mutum wanda zai fito ya ce wai shi dan bid'a ne irin wai shi dan biri'a ne ya zo da wata akida kowa yana tsoron Umar a lokacin da Umar ke mulki sai aka zauna lafiya akwai wani bawan Allah da ya taba zuwa yana ta yawo gari gari wai yana wai yana tambaya akan shubuhatul Qur'an an gane ya zo yana ta yawo fa da shubuha buhu duk inda ya je kawai sai ya tsaya ya ce da wannan aya da wannan aya yana son a yi mishi bayanin su wato sai ya ringa nuna kamar sun yi karo da juna yana so a warware min su sai umar ya ji labari ga wani bawan Allah yana ta yana ta ainihin wato wato gwara ainihin kan mutane umar na jin wannan kawai sai umar ya sa aka kira shi ana kiran shi kawai umar ya ce kai ne wane kai ne kake tambaya kan shubuhatul qur'an ya ce ya eh, yi to masha Allah umar ya dauki bulala ya fara dukan shi ya fara dukan shi ya fara dukan shi sun mutumin na iya juriya sai mutumin ya ce ya sarkin mumirai abinda nake ji a kaina na shubaha ya gushi na riga na gamsu gaba daya ya ce ya riga ya gama gamsuwa wato tun kafin a mai bayanin shubaha har ya gamsu to sai umar ya ce kuma daga yau kada wanda ya kara mu'amala da shi ya koma gefe kada ya mu'amala da kowa sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a mushi magana shi bai ma kowa magana daga nan ya zo ya ce shi wallahi ya tuba ba zai ƙara ba to tun daga lokacin nan wannan bawan Allah ya tuba ƙara yin wannan abun ba to akwai miyagun mutane da suke so su kawo irin wayannan shubha din to ba su samu fuska ba an gani yan shi'a suna nan a ɓoye yan khawari a ɓoye suna so su kawo ra'ayi ya gagara ba su samu daman yada na ainihin fahimtar su ba sai zamanin usman bin affan saboda shi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai yafiya da wuce da yawa in kai abu sai ma nasiha ya ce jikana ya taimaka, maka to sai suka yi amfani da wannan dama suka ainihin gina miyagun akidun su suka tabbatar da jama'a an gane to amma kuma amma gaskiya Abubakar ya yi tunani sosai da yana da Umar har ya gama mulki gaba ɗaya ba matsala na'am al-khilafu sabani na tara ikhtalafu fi amri shura sannan sun yi sabani ga al'amarin shawara اختلفت الآراء فيها wato ra'ayyuka sun yi saɓani dangane da al'amarin shawara wai wato umar kafin ya rasu radiyallahu an ya naɗa kwamitin mutane shidda daga cikin mutanen da suka rasu daga cikin mutanen da annabi ya rasu yana da yarda da su kwamitin mutane shidda wanda a cikinsu akwai ainihin abdurrahman bin auf akwai irin su su wannan su sa'ad bin wa ƙasa ina jin su Aliyu bin abi talib da ire-iren su wajen su kwamitin mutane shida dukan su gaba ɗaya yan aljanna ne daga cikin mutane goma nan waɗanda aka yi ma’albishi da aljanna to dama su goma ne wanda annabi ke neman shawarar amma a lokacin nan hudu sun su? saura mutane shida sai umar ya tara su da ya tara su shi ne yake neman shawarar zai ke cewa to yanzu na ba ku dama a cikin kushin nan ku tsaya ku tantance ku yi screening ku fitar da shugaba a cikin ku duk wanda aka fitar aka ce shugaba ne shi ba zan yi jayayya ba amma da a ce abu ubaida amir bin jarrah na raye da kai tsaye zan ce a ba shugabanci dan ji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida al-jarrah annabi ya ce kowace al'umma tana da amintacce amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah amma tunda ya riga ya rasu to dukkan ku gaba ɗaya na yarda da ku a tsaya a tantance a zaɓi wanda ya dace ya zama shugaba wannan shine maganar shura da ake magana an gane wannan ko a lokacin nan na mu ba da zalika ba da zalika ittafaqu kulluhum ala bai'ati Uthman wato bayan haka sai suka yi ittifaki dukkan su gaba ɗaya akan cewa ayi mu baya a gaba a yi mubaya a ga Usman wanda a lokacin hadda Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu wa'annan mutane shiddan da aka nada wato bayan bayan bayan Umar ya nada su bayan rasuwan Umar din sai dukkan su gaba ɗaya kowa ya janye aka samu mutane hudu suka janye kawai sai aka bar Usman da Aliyu su ne kaɗai ba su janye ba to da aka bar su a lokacin nan sai abdurrahman bin auf radiyallahu an sai yake cewa ku biyun nan in za ku bani dama zan tsaya in yi tunani in yi amfani da adalci in tantance ku a nan wajen sai a fitar da mutum ɗaya sai dukkan gaba suka ce sun ba shi dama to shi ne abdurrahman bin auf ya je ya zauna ya yi tunani ya yi tunani ya yi ta roƙon allah bayan ya yi tunani ya roƙi allah sa'an kuma sai ya da dattawa duk mutumin da ya san cewa mutumin kirki ne yake da Allah wai tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Usman kana ganin wa kan kafgarin ya fi cancanta to haka yayin ta yawo yana yawo yana bincike an gane ko yana samun mutane masu hankali mutane masu addini dattawa masu hangen nesa a lokacin a hankali a hankali yana yin wannan to sai gaba ɗaya gama screening ya ce wallahi na gama bincike na yi bincike iya bincike na na ga mutane ba sa daidaita usman da aliyu bin abi talib mutane sun rinja da usman gaba daya a lokacin da sai zai gaya musu iya binciken su tsakanin shi da allah bayan ya gama sai ce musu gaskiya mutane sun fi son usman bin affan ya zama shugaba to nan take kowa da kowa yanzu aka yi bayan ga usman bin affan har da aliyu bin abi talib an gane kaga da kamar yadda 'yan shi'a suke faɗa cewa manzan Allah kafin ya rasu sai da ya ayyana shugaba cewa wato kafin ya rasu ya ce aliyu bin abin tsari zai shugabanci ai da aliyu ya ce ai haƙƙina ne ko haƙƙina ne bai buƙatar wani sai an tantance kawai manzan Allah ya riga ya tantance amma shi aliyu ya shiga cikin kwamiti din kuma da shi aka zauna aka tantance din har aka fitar da wanda ya cancanta kuma shi ma ya bada goyon baya har ma ya zamanto yana zuwa fada a zauna da shi a yanke hukunci wani lokaci ya bada shawarwari ma kaga da kamar yadda yan shiya ke ɗauka cewa sahabban nan gaba ɗaya sun yi ridda kuma wannan hukunci ba hukuncin musulunci suke yi ba azzalumai ne su to ina ganin da aliyu bai zauna tare da azzalumai ba in ko ya zauna tare da su to ya shiga cikin ayan nan wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ya shafe ku an gane yayi to aliyu bin abi talib ya zauna cikin wayannan mutane kuma ya zamanto daga cikin masu ba shi shawarwari radiyallahu anhu saka dukkan su gaba ɗaya sun yi ittifaki akan mubaya'a ga Usman dan Affan radiyallahu an wan tawama al-amru lahu sai al'amari ya tsaru ga Usman dan Affan radiyallahu an wa kathurat al-futuhat fi zamani sai aka samu ainihin nasarori an samu futuhat an ci garuruwa da yaƙi da yawa a zamaninsa wa hasala fi zamanihi khairun kathirun kuma alkhairi mai yawa ya faru cikin zamanin Usman bin Affan radiyallahu an wanda malaman tarihi sun kawo sun yi bayanan wannan wayannan alkhairan gaba daya an gane wannan ko malamai sun yi bayanai sosai misali in ka duba kamar yadda wannan mai ah, mai wannan mai hukuma ya kawo mina tarikh ya kawo daga cikin alkhairan shi Usman bin Affan radiyallahu an inda yake magana kan irin nasarorin da aka samu a zamaninsa to ya kawo manzanu daga cikin magana yana kawo irin wato an samu irin cin nasara na garuruwa sannan an samu dukiyoyi sun yatsu a zamanin Usman bin Affan sosai wannan lokacin to duk yayi wannan bayanan sosai akan al'amarin Usman dukiya dukiya dukiya ana ta samun ainihin ganimomi wanda ba taba samu a lokacin sauran sahabbai ba ina ta gani to duk irin wayannan abubuwa na alkhairai sun faru an gane to amma kuma wato shugabancin Usman wato bai rabu da ainihin soke-soke ba an samu mutane da yawa waɗanda suka yi ta soke-soke ga ainihin gwamnatin Usman bin Affan radiyallahu anhu daga cikin soke soke da suke ma Usman bin Afan, sun ce Usman bin Afan ya kori Abu zarar Gifari zuwa Rabza sannan suka ce kuma Usman bin Afan ya nada danginsa a matsayin shugabanni ya ba su ainihin gwamna gwamna a garuruwa daban-daban suka ce bai dace kuma ya nada danginsa ba sannan kuma daga cikin wannan kuma suka daga cikin dangin da ya nada akwai irin su Muawiya dan abin sufiyan irin su Abdullahi bin sa'ad bin abi sarf irin su bin ukuba irin su bin as irin abdullahi bin amir wayannan su ne mutane biyar wanda usman bin affan ya nada da mutane ke ta koke cewa usman bin affan ya nada ainihin danginsa suna mulki na fatan gari a lokacin da suka yi wannan magana sai ainihin shekul islam ibn taimiyya ya ba su amsa cewa idan suna magana akan naɗa ainihin banu umayya ne a dunkule babu wani mutum wanda ya nada banu umayya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa ainihin da yawa daga cikin banu umayya ya ba su ainihin shugabanci saboda ainihin manzon Allah ya kalli ainihin banu umayya a matsayin kabila ce mai daraja sannan kuma a cikin ƙurayshawa sun fi yawa gaba ɗaya ko mutane ne wanda sun iya mulki saka a zamanin annabi ya nada su sun jagoranci jihadi ya nada su ya ba su ainihin mukamai da yawa a cikin gwamnatinsa to idan kuma ana maganar nada dangi ne to babu wanda ya nada dangi kamar aliyu bin abi talib aliyu bin abi talib lokacin da ya hau mulki zamaninsa ya nada danginsa fiye da yadda usman ya nada in za a yi suka ne akan nada dangi eh kaga bai dace a soki usman shi kadai ba ko sai a soci usman bin abini affan tare da aliyu to sai ya zamanto ana ta suka usman bin affan da yana da danginsa amma ba suka aliyu to da wani ma'auni suka yi amfani wa nan kenan kaga ma'auni na san rai ko ba ka ba da sai su ce da aliyu da wa'annan duk azzalumai ne sun nada danginsu to kuma duk dangin da aka nada wato mutane biyar ne ba a ce cikin mutane arba'in ka sa mutane biyar ko mutane biyar din nan sun cancanci mulki to menene abin suka a cikin abin kamar irin mutane ne wanda ka ba da kwangila ga mutane sai ka bayar har da ɗanka sai wani cikin ai bai dace ya ba ɗan shi ba yana ɗan shi ba mutum bane idan ɗan ya cancanta a ba shi kwangila ya cika sharaɗi sai aka ba shi an tantance shi an ga ya cancanta menene laifin dan an ba shi idan ina da dangi na naɗa mutane wanda ba dangina ba sannan sai na ɗibo kaɗan daga cikin dangina na ba su mukami kuma dangina ɗin nan sun cancanta menene laifinsu to sai suka yi amfani da wannan dama suka yi ta farfaganda cewa usman bin affan shugabancin shi babu adalci ya naɗa danginsa sannan kuma suka kirkiro wasu irin ƙarerai ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin saba'i al-yahudi suka yi ta rubuta wasiƙu cewa gwamnonin Usman bin Affan sun yi laifi kaza sai su rubuta sai ce an samu wannan wasiƙa daga Aisha an samu wannan wasiƙa daga Zubairu haka suka yi ta yadawa aka zo wata raka ce ma Aisha ya uwar mu an ce kina ta rubuta wasiƙa dangane da da ainihin Usman cewa Usman mulkin shi akwai matsala kina rubutawa cewa gwamnonin shi suna kaza suna zalunci suna kaza ta ce wallahi ba ta taɓa rubuta wasiƙa ko ɗaya ba amma kuma wannan wasiƙa sai ya tasiri kamar yadda malaman tarihi suka ce wannan wasiƙa aka ce wannan wasiƙa fa daga uwar muminai ne ta yi magana fa cewa ainihin sarkin muminai Usman bin Affan akwai kurakurai cikin mulkinsa, ya naɗa kaza ya nada kaza saka wannan abu nashi zalunci ne dole ne a cire shi to a haka a haka a haka da rubuta wayannan wasiƙu na ƙarya aka sa ainihin gauga'u suka tasirantu da wayannan wasiƙu har ya zamanto wata rana an turo wasu mutane za su kashe usman bin affan usman ya kama su da ya kama su bayan ya kama su ya kamata ya hukunta su sai ya fi musu shi ne ake cewa to da ya yafe musu sai suka tafi sai suka ƙara zuwa suka ƙara shiryawa kuma suka shirya sosai suka shirya mutane daga iraki daga misira daga sham daga garuwa daban-daban suka ɗibo mutane masu yawa wanda ba za a iya tare su ba sai suka dun faro madina yadda kasan su masu aikin hajji ne an ɗauka za su je aikin hajji ne ashe za su dumfari gidan sarkin mumine ne suka je suka suka je gidan sarkin mumine suka kewaye gidan bayan sun kewaye gidan gaba ɗaya suka hana shi fitowa sallah ba sallah sai ya zama to a cikin fada yake yi suka hana shi abinci da kaza fiye da kwana arba'in an hana abinci shigowa fada an hana shi zuwa sallah an hana shi kaza kuma saboda saboda rangwamen shi ce in dai dan ni za ku yi ya ce wa sauran mutane in dai dan ni za ku yaki na ku banda da su na san yadda zan yi da su duk wanda ce zai shiga yaki tsakanin da mutanen nan ban da shi ba haka suka kewaye shi lokaci mai tsawo har abinci ya kare a gidan shi ruwa ya kare bawan Allah yana cikin karatun alkur'ani wasu daga cikin suka tsallar katanga sai suka kashe shi an ce ya zo fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qadita fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayyafikahumullah daidai wajen wannan fasafika zuwa jini usman ya yanzu ba Allah zai isan maka su daidai nan kun gane ko to wannan shi ne abin da ya faru ga Usman bin Affan radiyallahu anhu saboda farfaganda. an gani? kaga Aisha da radiyallahu anha an yi amfani da ita ta ce kaza ta ce kaza alhali ta ce ba to kaga ashe idan ana kawo propaganda mutane suna dauka ba sa bincike da zai faru fitina zai faru da zara an kawo propaganda kaza ya faru a je a binciko inda kaza din ya faru in baka yi bincike ba sai ka fada cikin nadama nan gaba ka zalunci wanda ba shi da haƙƙi kaga wasu mutane da yawa sun bu irin waɗannan mutane sun yi propaganda har abin ya kai ga mutuwan Usman bin Affan yaya za su kasance gobe kiyama akwai daga cikin su masu ganin Usman a matsayin azzalimi wannan bawan Allah wanda Allah ya ce ya gafarta mai zunubi a zalibi suka dauke shi mutumin banza saboda propaganda wanda ba bincike a kan shi ina garga wani hadisi na Bukhari hadisi Usman bin bin Mawhib yake cewa wani mutum ya zo daga mutanen Misira daga cikin mutanen Misira ana ganin kamar dan Shi'a ne faqala sai ce manil ƙaun ya zo Madina sai ce wai suwa ne ne nan mutane qalu suka ce quraish suka ce mu ne quraishawa qala sai ce mani shek fiku a cikin ku waye babban malami a cikin Da dan Allah ina so da san wane ne malam sai suka ce abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar shine malam a lokacin nan sai wannan bawan Allah sai ya zo wajen abdullahi bin umar sai ke cewa ya bana umar inni sa'iluka an shay'in fa hadithni anhu ya kai dan umar lalle zan tambaye ka game da wani abu ka bar labarinsa sun ce to ga tambaya nan hal ta'alamu anna usman farra yawm uhud shin ka san cewa lalle usman ya gudu lokacin yaƙin uhud qala sai abdullahi bin umar yace na'am eh tabbas ya gudu lokacin yaƙin uhud fa qala sai ce to hal ta'alamu annahu tagayyaba an badar shin ka san cewa usman wato ya faku yakin badar yakin badar bai je ba ƙala sai ce na'am tabbas bai je ba ƙala sai ce to hal ta alamu annahu tagayyaba an bai duwan? shin ka san cewa Usman ya faku daga bai duwan? ƙala ya ce na'am duk wayannan gaba ɗaya na ce masa na'am ina fata lura to a lokacin nan bayan ya gama ba shi amsa faƙalar misri allahu akbar sai ba misri ce to allahu akbar ashe gaskiya ne ashe usman dai ba mutumin kirki ba ne usman ya gudu yakin badar ko ai usman ya gudu yakin uhudu usman bai halarci yakin badar ba usman bai halarci bai atul ba shi ba mutumin kirki bane sai kabbara yana farin ciki ashe binciken da ya tabbata an gano wani ko a lokacin nan sai ce Allahu akbar ya'ani zahara al-haq allazi yuridu wato gaskiya ya bayyana wanda yake nufi a lokacin sai Abdullahi bin Umar yake to ta'al ubayyinu laka kada ka yi saurin tafiya wannan Allahu akbar a jirgin guda tukuna ka tsaya maka bayani na ba san gani sai ce amma hu yau uhud fa ashhadu anna Allah afa an amma kuma gudun da yayi ba ka ce ya gudun ranar yaƙin uhud na ce ma eh ba to gudun da yayi yaƙin uhud laifi yayi wa Allah amma na shaida maka Allah ya gafarta mishi sai ce kamar yadda Allah ya ce innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu wala qad afallahu anhum inna allaha ghafurur halim inna allaha ghafurur alim lalle da suka juya daga cikin ku ranan da ainihin jama'a biyu suka hadu to kawai shaytan ne ya zamar da su saboda sashin abin da suka aikata amma Allah ya yafe musu saboda lalle Allah bai gafara ne ko mai hakuri saboda haka na shaida ma Allah ta'ala ya gafarta ma Usman bin wa amfana kan wannan abu ga nasin ƙur'ani nan kaga mutu wa Allah ya zurube ita sannan na biyu dangane da cewa wato ya faku daga yakin Badar bai je ba ce fa na ta tatahu bintu Rasul sallam ya ce abinda ya faru lalle ya kasance karkashin shi akwai diyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kanat marida kuma ba ta da lafiya diyar annabi ba ta da lafiya an gane to sai usman bin affan ya nemi izinin annabi cewa gashi nan za a je yakin badar gashi ko mata ta ba lafiya to ya rasulullah in batta ne in je yakin ko in tsaya jinyanta sai annabi ya ce ka tsaya kai jinyanta in ka tsaya kai jinyanta inna laka ajara rajulin mimman shahida badran wa samu lalle kana da lada na wanda ya halarci yakin badar da kuma kaso na wanda ya halarci yakin badar duk za a baka an gane to an ba shi ladan wanda ya halarci yakin badar sannan kuma za a ba shi kaso na ganima na wanda ya ji yakin badar yaya shin abin suka ne a nan wajen to amma wannan mutumin ya je yana ta sukan usman to amma taimakon da Allah ya mai ya ma ya yi bincike in wani ne ba zai ma yi bincike ba zai dogara ne kawai da dan sa to wa amma ta ga yubuhu an bai atar ridwan to kuma fa ku wanda yayi daga bai atar ridwan bai je ba sai ce falauka na ahadun a azabi bi fadari makka min usman la makanahu da ya kasance akwai wani mutum wanda ya fi daraja wato a cikin makka fiye da usman da ya aika shi a matsayinsa wato abinda ya faru ga usman wato manzan allah ya zo zai yi aikin hajji da annabi ya zo zai yi aikin hajji to sai annabi ya tura annabi ya ce zai tura wasu daga cikin sahabbansa a je a gaya wa mutanen makka cewa ba ya zo yaƙi ba ne ya zo aikin hajji ne saboda haka sai annabi ya tura umar ɗan khattab radiyallahu an sai umar ya ce ya lalla. wannan tura wanda ka mun shi tura wannan wahayi ne daga Allah ko kuma ka tura ne da ijtihadi misali sai annabi ya ce ba wahayi daga Allah bane fahimta na ne kawai to sai umar ya ce to ya lalla in ba wahayi ne? to ina da ta cewa yace me shawaranka sai ce in ka ce ba wahayi bane to wanda ya fi cancanta gaskiya a tura ba ni bane Usman bin Affan ne ce dalili dangi na gaba ɗaya banu adi sun kare. ni yanzu a Makka ban da wasu dangi duk sun kare gaba ɗaya mutumin da yake da dangi masu ƙarfi wanda za su iya fushi da fushinsa za su iya ba shi kariya a Makka, shine Usman bin Affan to ya rasulullah in dai shawara ne ina ganin shi kamata a tura a lokacin ba mutumin da yake da dangi masu ƙarfi masu daraja kamar shi to shi kenan sai annabi ya karfi shawarar umar sai aka tura usman bin affan to a wajen tura usman bin affan ne ai bayan tafiyar da ne aka yi bai'atul ridwan aka yi wannan mubaya a ƙarƙashin bishiya kuma wannan mubaya ai an yi ne don me domin sa saboda labari ya yaɗu cewa an kashe shi cewa da ya je din ya je isar da sako ga mutanen makka cewa ga muhammadu ya zo zai aikin hajji sai suka kashe shi to annabi da ya ji wannan labari cewa an kashe shi ne ya yi mubaya'a da sauran sahabbai suka suka yi mubaya'a ƙarƙashin itaciya mubaya'a kan mutuwa cewa lallai sai mu ɗauki fansa na jinin Usman ko mu mutu gabaki ɗaya. a lokacin ne kowane sahabi ya hada hannu da da ƙarƙashin itaciya na kurna to shi ko Usman sai annabi ya ɗaga hannun shi da dama ce ya Allah ga hannun Usman shi ne sai haka sai hannun annabi na dama sai ya zama hannun Usman shin waye fi shi daraja kenan <laughs> kun gano wannan ko to wannan ce to aka sai Allah ya sai manzo Allah ya aike shi to anan wajen aka samu bai bai'atul ridwan bayan Usman ya tafi zuwa Makka sai sai ce sai manzo Allah ya aikata da hannun shi na dama yace hazihi yadu Usman wannan shine hannun Usman sai Abdullahi bin Umar yace to izhab bihal an to yanzu ka tafi da wannan labari ka yada ko ina cikin duniya yanzu zai je yada tunda mutum ne dama wanda yake so ya yi bakanci to yanzu an fitar mai da fikihu an gano wannan to irin wannan shi ne kaga Allah ya taimake shi shi yana daga cikin masu bincike da ba shi daga cikin masu bincike zai je yada ƙarya kan al'amari ya halaka ya halakar da jama'a to wannan shine abin da ya faru zamanin Usman bin Affan radiyallahu an na'am غير أن قاربه قد فعلوا أشياء أنكر الناس عليهم sai cewa danginsa dangin Usman sun aikata wasu abubuwa wanda mutane sun yi inkari gare su cewa me yasa za su yi kaza hatta waqa'at fi zamani ikhtilafun kathira har ya zama to kathira sabani mai yawa ya auku a zamanin an gane samu sabani da yawa kuma babban abin da ya da kamar da na mana bayani wasiƙu da ake ta aikawa na ƙarya da gaskiya kuma an bincika sai a babu wannan abin. an gane to amma kasancewan akwai wawayen mutane wanda kawai da zarar an gaya musu magana ɗauka suke yi su ne suka taru suka zama 'yan tawaye suka zama sababin kashe usman su wayannan mutanen an gane ko na'am waktalafu li ashayin naqamuha minha wato sun yi saɓani saboda wasu abubuwa da suka aibanta usman a kanta. daga cikinta min ha daga cikinta hatta aqdama li ajliha zalimuhu ala qatli har ya zaman to wayanda suka zalunce shi zalimu wayanda suka zalunce Usman suka yi gaban kansu suka kashe shi radiyallahu anhu واختلفوا بعد ذلك في قاتليه وقاتليه sun yi sabani bayan haka game da masu kashe shi da kuma wanda suka tabar da shi din nan yaya hukuncin su ikhtilafan baqiyan ila waqtina hadha wato sabani wanda ya wanzu har zuwa lokacin mu wannan wanda kashe Usman shi ya zama sababin fitina wanda ya haifar da kungiyoyi da yawa kungiyoyin Shi'a kungiyoyin Khawarij kungiyoyin kaza sun faru a lokacin nan saboda kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu kamar yadda malaman tarihi kai bayani duk irin wannan sabani ya auku zamanin sahabbai na'am al-khilaful ashir Saɓani na goma ikhtalafu fi ahdi ali bin abi talib radiyallahu anhu ba'da an ittafaqu alayhi sun yi saɓani game da zamanin ali bin abi talib bayan sun yi ittifaki a gare shi kun gane ai kun san ali bin abi talib radiyallahu anhu wato yana daga cikin shugaba khalifa wanda Allah ta'ala ya jaraba shi wato Allah ya masa jarabawa har zuwa ga mutuwansa har yin shahada radiyallahu anhu shi ne shugaba wanda har ya gama mulkinsa bai samu damar yakan kafirai ko ɗaya ba kawai har ya gama mulkinsa gaba ɗaya yakinsa ya ƙare ne cikin musulmi kawai da shi da musulmi Allah ya jarabe shi aka ta zubar da jini kuma kowanne daga cikinsu yana da dalilin da ya sa yake aikata abin shi an gane duk ɓangarorin guda biyu kowa yana da hujja irin nashi wasu daga ciki sun dace wasu wasu yi kuskure kun gane wannan ko saka malamai sun yi sabani sahabbai sun yi sabani zamanin Ali bin Abi Talib bayan sun yi ittifaki cewa bayan rasuwan Usman babu wanda ya dace ya zama khalifa bayan sa bayan Usman kaman shi amma kafin lokacin kun ji labarin abin da ya faru an kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu manya-manyan sahabbai suna wajen jihadi manya-manyan sahabbai sun je wajen aikin hajji to dama su 'yan tawayen sai da suka yi suka harari suka hango cewa wato sahabbai sun ba sahabbai da yawa a madina mafi yawan sahabbai sun bar madina to sai suka yi amfani da wannan dama suka zo suka shigo cikin madina suka cewa ya gidansa suna so su yi sauri su kashe ainihin usman kafin sahabbai su dawo wannan shine abin da ya faru da aka kuma kafin sahabbai su dawo an kashe usman din radiyallahu anhu wato aisha radiyallahu anha da irin su Talha da irin su zubair sun dawo ke nan daga aikin hajji sai suka ji labari cewa an kashe Usman bin Affan kuma masu kawo labarin ba wai amintattun mutane ba ne mutane ne na Abdullahi bin Saba suka zo suka tari ainihin uwar muminai suka tari su Dalha da Zubair suka gaya musu cewa an kashe ainihin Usman bin Affan Aliyu bin Abi Talib bai yi bincike ya gano masu kisan ba ya amshi mulki yaya in kai ne ya gaya ma wani yaya ci Ga shi nan an kashe Usman bin Affan kuma Aliyu bin Abi tsari bai binciko masu kisa ba ya zo ya amshi mulki kamar suna so su gaya musu cewa Aliyu shi ya kashe Usman don ya hau mulki a lokacin nan sai hankalin su Aisha ya tashi da su Talha da Zubair sai gaskiya abin da ya kamata a yi bari mu je mu samu Aliyu mu ji gaskiyar lamarin sai suka ɗunguma gaba ɗaya da rundunansu aka je aka dumfaru wajen aliyu don a ji gaskiyar lamari kafin a je wajen aliyu bin abi talib su wayannan mutane sun ruga a guje sun je sun gaya ma aliyu ga aisha nan da rundunanta ga talha nan da rundunan shi ga zubair nan sun zo sun ce kai ne ka kashe ainihin ka kashe ainihin usman bin affan radiyallahu anhu dan ka haukan mulki ka zunan zuwa ina ba ta gane to shi kuma aliyu ce to bari dai mu ga ikon Allah to aisha ta dun faro da su talha aliyu yana hangen su su mutanen nan kafin aliyu ya bada umarni ma da wani abu suna ba su zo don su yaƙi ba ne ba don su yi bincike kafin aliyu ya bayar wa'in mutane sun yi sauri sun kai masu aisha hari sai aisha ta ce ashe da gaske ne da za aisha ta ce ashe da gaske ne tabbas ashe aliyu bin abi talib ashe da gaske ne cewa kaza kaza in ba da gaske bane daga zuwa bincike sai a kai mana hari shi kuma aliyu ashe da gaske ne wa'annan mutane ga shi nan sa'an su aisha da waye sun kai mun hari sai aliyu shi ma ya ɗauka cewa su ɗalha da zubairu sun kai mishi hari ne su ma wa'annan suka ɗauka an kai masa hari al'amarin yarin rinci ga gabaki ɗaya na ba san gane kowanne daga cikinsu yana mamakin al'amarin aka yi ta yaƙi to kaga wannan yaƙi da ya faru yadda yaƙin ya faru har ya zama to aliyu bin abi talib yadda zai yi ya ga ana ta mutuwa ana ta mutuwa a cikin yakin shi to sai ya yi dabara yi to tun da dai mutane suna girma aisha radiyallahu anha bari ya yi amfani da wannan dama a tare ainihin raƙuma aisha a dakatar da shi ka kewaye shi yaƙi zai tsaya shi ne sai cewa mutanensa ana ha maza ha mata su kamo raƙuma aisha shi ne mutanen aliyu suka tumfari raƙuma aisha ana yaƙi suka tumfara suka da raƙumin kafa raƙumin ya faɗi sai suka kewaye raƙumin sai yaƙi ya dakata da yaƙi ya dakata sai aliyu ya zo kusa da ita ita mato ita tana nan wajen tana nan cikin kan rakumi sai ki ce mata Allah ya gafarta miki ta ce kai ma Allah ya gafarta maka ni babu abin da ya kawo ni face alkhairi da kuma sulhu sai kuma gashi ka kai mu hari sai wala ba ne ka miki hari ba suka yi bayani suka fahimci juna tana kuka yana kuka ana cikin wannan hali sai ɗaya daga cikin 'yan saba'iya mutanen abdullahi bin saba kawai sai ya zagi aisha a kunnan aliyu bin abi talib aliyu yana jin ya zagi aisha sai ya aka kamo shi ya mishi bulala ya ce kasan kowace ce wannan mata ita ce uwar ku duniya da lahira matar annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza yayi musu bayani kuma yayi rajji mai zafi akan al'amarin bayan ya gama ya ba ta eh, wato suka suka yabe wa juna har ya ba ta kyautan kuyangai wanda za su yi mata aiki suka rabu lafiya lau a kan wannan al'amari to kaga irin yadda ainihin masu haɗa faɗa ke haɗa faɗa cikin al'amura idan ba a yi bincike mai zurfi ba sai ga mutane sun tura kansu cikin mai cikin wani abu mai haɗari sosai misali in abu ya faru bincike ake yi sosai a tantance in ba haka ba sai shekaru su lalata al'amura an gano wani ko? saboda haka al'amarin alibi na bi ɗalibi ya fi haka ya kasance na'am ah, wa aqadul bai'a tala sai suka kulla ainihin a gare shi wa kharaja rajulani jalilani ila makka sai wasu mutane masu daraja suka fita zuwa makka وهما طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الله يقرأ مبيدا ثم همل عائشة رضي الله عنها إلى البصرة sannan sai aka ɗauki Aisha zuwa Basra nan capital na musulunci wa daral qitalu bainahuma yaqi ya gudana tsakanin su wa yu'rafu wa yu'arraf zalika bi waqa bi waqati al-jamal wato wa yu'rafu zalika wato an san wannan da suna mai waqi'a na jamal saboda wannan raƙumi na Aisha wanda aka kare din nan aka sami suna waqi'a na jamal mun ga mun yi bayanin abin da ya kawo shi ko وقد ندم طلحة والزبير رضي الله عنهما وترك حقيقة طلحة والزبير الله يقارى musu yadda sun yi nadama akan daga bayan suka bar yakin saboda sun fahimci babu laifin Aliyu shi ma Aliyu ya fahimci babu laifin kowane bangare daga baya ya fahimta sai suka bar wannan yakin ba an alihima sai suka tuba daga aikin su ورجعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما من القتال سيقوار مؤمنين عائشة رضي الله عنهما سيتجاو دقبرين ياكين دقفينشي ما كيرشي نينما ما سقول ما سيتي أمفان سيتبر ونن ياكين ستقوم جدا رضي الله عنها اي سلامي كيرو نعم أتايا نقوم ما بمتايا نسيا يشمبيوي ana neman taimakon da aka saba na ainihin tafsir yau za a zaga. Amma sati mai zuwa insha Allah shine za a yi wannan gidauniya wato ƙarshen wata kenan za a yi wannan gidauniya wanda aka saba insha Allah. saboda haka a taimaka fi sabilillah ya ayyuha na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum insha Allah Thank you. Gracias. نعم sai tambayi ko السلام أي ما تتبعش أي خوارج من مسألة دي أنت خوارج من باشا عثمان ما تنزل الشيش موتي فلسوا سوء الظالمين ce wani irin magana ne wannan zai dai ka fita ta windo kenan eh na'am na'am a barka kuma ai shi kofa yake ita wata fita windo? daga ba cewa ta saka ku insha Allah <laughs> na eh amma shi bai ce ce kowa ba Na. to wayan nan wasu mata ne da marasa biya ya za a ce mace ta ɗauko tsani ta hau ta tsallake wace irin mace ce wannan ko abin da ya faru da gaske ko dai kawai dai almara ne eh? kuma ya faru Allah ya ke. a shi da ya ce karta fita ta fita ai magana suke ya tabbata ya ce karta fita kuma ta fita a shi ke nan. Hmm. wa alaikum Na ya yayi mai Eh. Eh. wannan abin da suke kawo a kan shi bai inganta ba yana annabi ya ce mata wato wannan abin zai faru wanda kallika za su yi mata haushi ko har ya ce wa iya ce an kuni ha mai ra' ka shedin ki kake zama daga cikin wayannan kake zama ita ce ce yake Humaira wa yana kira Aisha Humaira jarmaci kake kake ka shedin kake zama haka wai daidai lokacin da ta fita za ta yi yaki Aliyu kenan kawai sai gashi karnuka sun mata haushi sai ta tuna da wannan magana sai ta fashe da kuka to wannan tarihi bai tabbata ba ƙarya ne an gane wannan ko to wannan shine sannan a kaddara ma tarihi ya tabbata ya inganta to wannan fita da kai laifi ne ko kafirci laifi ne fitan nan ba kafirci ba ne kamar misalin miji ne ya ce mace kake fita ta fita ta yi laifi a gare shi amma wannan bai fitar da ita musulunci ba kuma da masu ahalin suna ba ce sahabbai ma'asumai ba ne ba sa yin kuskure kaga bambanci da shi'a kenan su shi'a sun ce imamai su goma sha biyu na dukkan su gaba ɗaya masu ne kuma ga shi ba su da dalili la kita kitab wala fil sunna wannan ne. malam haruna to to masu Allah Allah ba na wasu ya Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama komansa kuma Allah ya sa hajjin da ya zama mabrur insha Allah an samu taimakon 4,595 Allah ya saka da alkhairi insha Allah na'am alaikum salam mu'awiya mu'awiya yana ɗaya daga cikin wanda manzan Allah ya daɗa, don bayan wanda ma manzan Allah ya daɗa mu'awiya ma a matsayin mai rubutun wahayin shi sakataren shi tun an saukar da aya ya rubuta Ta san wannan shi ne karshe wajen amincewa ina ba kan gane su aka muawiya amintaccen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan zagar zamanin Usman ya nada shi zamanin Umar ma ya nada shi A kaga shi kenan ka duba kuma lokacin da ya yi mulki ba shi da yan adawa kusan mutanen Sham gabaci ɗaya suna san shi mafi yawa bai samu irin wannan turjiya ba saboda kwarewar shi wajen mulki shi yasa ibn taymiya ya ce muawiya sarki ne amma shi ne fiyayyen sarakuna ba taɓa yin sarki irin shi ba eh radiyallahu an na'am Wa a'laikum السلام كان daga murya eh na'am ai shi ne abin da na faɗa na ce idan irin wannan abin na faruwa dole ne mutum ya iya yi bincike dan ba haka ba sai ka ga mara gaskiya sai zan mai gaskiya mai gaskiya sai zan mara gaskiya amma ka ba abin haƙƙinsa kai bincike sai ga kasa komai inda yake an gane ga ayan nan kuma da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in kun fasikun bi naba'in fatabayyanu in mutum ya kawo labari ka dauka asalin labarin shi ƙarya ne sai in an samu shaida ku yi bincike saboda an tusibu qauman bi jahalati kada ku musibantar da wasu mutane da jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari ga abin da kuka aikata kuna masu nadama amma da zarar mutum ya ba komai haƙƙin shi ya bincike sai ga ya sa komai sa ba nadama cikin al'amarin an gane ku sakko ƴaƴanka ne ko ma wane ne in dai abin na faruwa irin wannan ma'aunin nan da Qur'ani ya bayar ma'aunin da hadisi ya bayar shine mafita an gane wannan ku Allah shi taimake mu eh na'am to mutanen da suke kasa ainihin abu akan titi kuma titin dama na mota ne kuma mota ne ya kamata ya wuce suka zo suka kasa wannan kasawan da suka yi sun kasa a titin mota sai mota ya kuskure ya taka in dai da kuskure ne ba abin da zai biya so dama titin shi ne ka zo ka ka hau saboda hukuma ta yi sakaci ta kyale ka kana ka abin a ka'ida bai dace a kyale ka kai kasa wani abu a wajen ba an gane an yi titin ne dama don mota ta wuce ba don a kasa kaya ba amma a shari'a ne ba ta baku dama ba zan ya titi ne ita gwamnati kawai tana neman kuɗi ne wanda kuma bai dace ba a irin wannan lokacin wannan duniya wannan abu ya kamata gwamnati ta ba da titi a bashi zama titi mutane a nema mutum da za su yi za su yi sana'a kaga irin wannan sai ga an cushe wajen da mota zai zo kaga ana ta samun matsala a kai na titin jirgin ma zai su kaya eh titin jirgi ya canza kaya a wannan shi ya komai haɗari tana kawo suna ta damu mutane da yara abubuwa da shi tarbiyya haka. Kuma mu masu da mutum da hukuma ana ganin hukuma wannan wanda kuke gani babbar ruwan hukuma da wannan kamfani ne ita hukuma mai take tallafi Tana tallafi oho filin wato su mutanen da suke irin tallan na irin bombita ko kuma waya ko abin da ya kama da wannan kaga ai su suna tallale tallan kayansu da izinin ita hukuma kuma wace hukuma ta musulunci ko ta demokradiyya Eh? Eh. sun ce za su yi tallafi kai ko kiɗa za su ai masu kiɗan kiɗa ya faɗa wa musulunci a dunkule amma su tsarin su na can tsarin dimokuraɗiyya yana kowa dama ya bude ya gada mani a gani su a tsarin dimokuraɗiyya ko abu ya faɗa wa musulunci ba abin da ya shafi hmm? to irin wannan tambaya da kake kana tambaya ne kamar tsarin musulunci wannan abin da yake a wajen hukuma ta yarda da shi amma a wajen Allah bai dace ba kafin jin zuwa daga irin wannan kaga ai yaya za a yi hukunci da kai zuwa yi hukunci a kai ne to masha Allah shi ke taimake mu baraka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah subhanahu wa ta'ala